Kalangu, studio Kalangu. Fondation Hirondelle Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana karfe biyar da minti talatin kakanin labarin. a birnin kwanni an girka wata bataliyar jami'an polis mai kumshe da askarawa 250 domin kokowa da lamarin bandanci da ke haɓaka a cikin gundumar mai iyaka da Najeriya a ranar 23 ga watan Mayu za ku ji magajin garin karamar hukumar. Ɗakuna dubu ba da jimawa ba za a sanyawa a zaman wato 'yan gudun hira na sansanin mangaize haɗi da asilin haɗi da 'yan asalin karkarar marasa haɗi a jihar Tilaberi za ku ji shugaban gundumar. Doka ta hukumta laihin kashe itace za ku ji cikon bayani tare da Juju Goje Maimuna Gajibo a shafin rahoton musamman. Masauraro barkamu da waraka yau Litinin 25 ga watan Mayu 2020 sunana Gungu Muhammad Dantani sai a bi a sha labarun dalla-dalla. An girka wani sansanin polis a birnin Kwanni a ranar 23 ga watan Mayu da ya jibinci askarawa 250 girkin wannan bataliyar ya danganti ne domin kokowa da lamarin bandanci da ke haɓaka a cikin gundumar wadda ke iyaka da ƙasar Najeriya. magajin garin birnin kwanni dr sumaila usman ya ma wakilinmu asumana musa arzika bayani akai ga fasarar kalamun nasa Tun wani lokaci birnin Kwanne yana fama da matsalar tsaro abin da ya kawo rudani ga al'umma. Da yake a bangaren gwamnati sun yi mana alkawari na girka wani sansanin jami'an tsaro na iyaka. Sai gashi cikin ikon Allah sun girka wannan sansanin. A yau muna iya cewa akwai fiye da dakarun tsaro 250 da suke kwanni don aikin tabbatar da tsaro. Don haka muke wa al'umma cewa komai yawan jami'an tsaro da aka kawo a wannan birni idan ba haɗin kai kai tsakanin al'umma da jama'a tsaron to kamar ba a yi komai ne ba don haka muna tambaya da jan hankali akan fallasawa gwamnan jihar tilaberi a ranar alhamis da ta shuɗe ya kai ran gadi a gundumar walam domin gani da idonsa yanda ayyukan ginin ɗakuna dubu da za a sanya wa 'yan gudun hijira na sansanin mangaize da kuma wanda ke 'yan asalin garin Shugaban gundumar Tawalam ya ma wakilinmu Ilyasu Gumandai ƙarin bayani ga abin da yake faɗa. tous les réfugiés Duka 'yan gudun hijira da ke Mangaize yanzu haka suna na a sansanin da mary ta Walam ta bayarwa HCR. Gwamna ya yi la'akari ayyukan gine-gine suna tafiya daidai. Ya ziyarci wurare da dama kamar makarantu da gidaje da 'yan gudun hijira za su koma. Bayan ziyarar ya ci gaba a asibitin Walam domin gane wa idon samatakan da aka ɗauka. Akwai ɗakin kula da marasa lafiya da wani sansani a asibitin da za a karɓi masu fama da cutar corona ba ma fatan haka. Euh, Yara miliyan biyu da digo uku ke buƙatar samun kariya a cikin yankin Sahel ta tsakiya a shekarar nan ta 2020 kimanin fiye da kaso 80 bisa 100 shimfiɗar shekara guda yanayin allobar coronavirus ne makasudin hakan gwada ta mamaye duniya baki daya halin da ya kara gurɓata rashin kariyar yaran haka dai unicef rashin afirka ta yamma da ta tsakiya ta bayyana a cikin wata sanarwa ta ranar 22 ga watan mayu 2020 nafisa da musirfo ta rawaita sharfi a kai mama ada mai shafin ya kumsa A Burkina Faso adadin yara da ke buƙatar kariya ya wuce dubu talatin da da biyar ɗari takwas a shekara ta dubu da goma sha tara, zuwa dubu ɗari uku da da takwas a shekara ta dubu da ishirin. a Mali fiye da yara miliyan guda za su fuskanci matsalolin kariya wannan shekara kimanin fiye da sau biyu bisa shekarar da ta gabata. A Nijar fiye da dubu ɗari takwas da bakwai na yara suke buƙatar kariya a shekara ta dubu da ishirin, kimanin ƙarin dubu ɗari biyu bisa ga shekara ta dubu da goma sha tara. in ji unicef tashin hankali da rashin tsaro da ke karuwa na barazana ga daukar nauyi da kare waɗannan yara haka kuma annobar covid-19 ta ƙara haɗuruka ta fuskar 'yanci da tsaro ga miliyoyin yara da ke cikin wani tarko na jin kai a yankin sahel na tsakiya in ji marie pierre poirier daraktar unicef ta shiyar yammacin afirka da tsakiya makarantu da suka rufe a cikin ƙasashe uku domin rage yaduwar coronavirus sun raunata samun ilimi na yara kimanin miliyan goma goma sha biyu unicef ta sake kara kiran domin yaren da ke yankin sahel na tsakiya zuwa dalar amurka miliyan 268 domin kawo wani taimako ga almomin da cutar covid-19 ta shafa a gaida mamman ada da fasara yau 25 ga watan mayu aka sallace ranar afirka a kwana a tashi shekara 57 ke ga da kasashen Afirka da suka samu 'yancin kansu suka girka ƙungiyar haɗin kai ta nafiyar Afirka wacce ta haifar da haɗaɗɗiyar Afirka a birnin Addis Abeba a ƙasar Ethiopia. A faɗar usular ƙungiyar nafiyar wannan ranar manufarta ita ce ƙarfafa haɗin kai da zumuncin ƙasashen na Afirka. A bana canza yayu ya sa ƙaimi ne kan gine-ginen cibiyoyin kiwon lafiya na ƙasashen nafiyar da kuma mahimmancin da ke ga haɗakar ta Afirka. A ranar 24 ga watan Mayu 2020, ƙasar Niger ta ƙididdige mutum 4,345 a kwana a tashi wanda aka wa gwajin cutar coronavirus tun daga bullowar kamun farko da aka samu ranar 19 ga watan maris da ya shuɗe a rawaitar sanarwar harabar ministan kiwon lafiya da aka wallafa jiya a cikin mutanen da aka wa gwajin 945 an tabbatar da sun kamu da cutar 101 na cikin jinya 783 sun warke an samu mutum 61 da suka mace a rawaitar majiyar guda. A jiya Lahadi an samu sabbin kamuwa biyu a cikin mutum bakwai da aka wa gwaji ɗaya a nan yamme ɗaya a maraɗi a rawaitar sanarwar. A garin Agadas kungiyar ƙasa da ƙasa ga batun bakuncin hamre OEM ta soke tallafin da take baiwa kwamitin jiha na kokowa da cutar coronavirus bisa ga sashen ɗaukar ɗawainiyar bakin hauren da aka killace wannan matakin zai soma aiki daga ƙarshen watan Mayu 2020 ya biyo baya ne dangance da matsalar kuɗi da ƙungiyar ke fuskanta. Wakilin mu Anise Karim ya firanta da Oscar Safari, shugaban reshen OEM ta Agades ga fasarar bayanin nasa. Nan da ƙarshen watan Mayu ba mu da halin da za mu ci gaba da ɗaukar ɗawaniyar bakin haure da aka kulle saboda cutar corona. Mun sanar da kwamiti na jiha da ke kula da yaƙi da cutar corona. Mun sanar da hukumomi ba mu da halin ci gaba da dafawa. Mun yi tunanin za mu samu tallafi. Mun nema ko ina amma babu amsa. Abin da muke da shi mun saka shi a fafatukar yaƙi da cutar corona ga bakin haure da aka killace wajen ba su abinci ruwa sufuri da dai sauransu wanda kuɗin sun kai miliyan 200 shine aka bayar kai tsaye ga kwamitin a cikin harkar killacewa. A wani fannin kuma daga ranar yau 25 ga watan Mayu, gwamnatin kasar Nijar ya ɗage dokar hana shirya da tarurrukan ƙarawa juna ilimi da na aiki a rawaitar sanarwar kammalar a rawaitar sanarwar kammalar zaman taron majalisar ministoci ta ranar juma'a 22 ga watan mayu bugu da ƙari an maido kamawar shiga aiki na ma'aikata karfe 8 na saye zuwa karfe 5 da rabi na yamma ranakun litinin zuwa alhamis ranakun juma'a kuma daga karfe 8 zuwa karfe ɗaya na rana haka zalika an ɗage ragin wato ma'aikatan gwamnati a cikin ma'aikatu da aka ginda ya kasancewarsu mutum 25 kaɗai wannan sassaucin matakai ya dangantu da ragewar halayen kamuwa da cutar coronavirus da aka samu 'yan kwanakin bayan nan a ƙasar niger dudai a rawaitar sanarwar. A ranar 20 ga watan Mayu kasar Faransa ta bayyana janye kudin sefa kudin da kasashen hadakar ƙungiyar tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ke amfani da shi wanda eko zai mai kambacinsa. Sharif Shako masani kan tattalin arziki ya yi wa Olivier Asogbavi sharfi a kai ga fasarar kalamun nasa. Sake suna kawai ba zai canza komai ba, amma canza tsare tsare ne zai samu tasiri kan tsarin tafiyar da aiki. Za a riƙe kuɗin musanya, ajiyar kashi hamsin cikin ɗari ta dole na ribar mu kan fitar da kayayyaki za a soke ta, kuma kula da kuɗi zai kasance kawai kusan ga ƙasashen ƙungiyar imowa. Duka ya dogara da matakan da shugabanni za su ɗauka don ya kamata a girka tattaunawa mai zurfi. saboda lamarin ya samu yaduwa ta gari don kuɗi al'amari ne na jama'a kafin ya zama batun tattalin arziki. Ina kwana Aladauda, na lura kana cikin fara. Barka Malam Musiyo, kana lafiya? Ni dai gaskiya na sayi buhu biyar na albasa, buhu biyu na lemun tsami, buhu biyu na tafarnuwa da kuma fiye da buhu biyar na addu'a. To alaji ina dalilin sayan dukkan wa'anga kayayyaki. To menene baka ce min dai baka da labarin abin da ke faruwa. abokina kana nufin baka da labarin cutar coronavirus ta shigo gari? Ban ga alakar ba. Haba kai ma, ai waɗannan su ne maganin wannan cuta. Haba Alhaji, ina ka samu wanga labarin. To to me kake nufi? Alhaji, saurara ni sosai. Wa'anga kayan sa warkar da wannan cutar. Da gaske to kana nufin na bata kuɗi na a banza haka? Ni ban waɗi haka ba, amma akwai hanyoyi na rigakafi. To ga mini menene waɗannan matakai? Ana Dauda, masanin kiwon lafiya sun ba da shawarin a wanke hannuwa da ruwa da sabulu kai a kai ko kuma a sanya sinadarin kashe ƙwayoyi. Idan za a tari ko atishewa a yi su cikin kusurwar damce sannan a wanke hannuwa da ruwa da sabulu. Ka sanya mita ɗaya tsakaninka da sauran mutane. A kaucewa taɓa idanu, hanci da baki. A kaucewa mu'amala da dabbobi masu rai. Idan da hali ma a wanke hannuwa bayan an taɓa dabba. A dafa abinci ya na sosai kamin a ci shi a wanke wurare da ake rayuwa da kayan dafuwa bayan an ƙare. Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. To madalla yanzu kuma sai rahoton na musamman. Saboda kashe ice raunata shi, dace shi ko kuma yanke bawarsa icen da ba naka ba don wata bukata ka yi hakan ko kuma don wata ƙeta. masu aikata hakan za su fuskanci hukuncin kaso na wata uku zuwa shekara ɗaya da biyan tara ta jika goma zuwa jika ɗari na sefa juju goje maimuna gazibo ta ma balkisa hamidu karin bayani ga mutari muhammadu da maman ada ɗauke da fassara duka mutumin da ya sare ko ya guntule ya datse ya ƙona ko ya tale ɓawon iccen ɗaya ko da dama da ba nashi ba domin ya salwantar da shi to ya aikata laifi. Juju goje maimuna gazibo da ƙarin bayani. Lalata uwar ice laifi ne bisa aya mai lamba 397 na kundin doka. Miye matsayin wannan laifi? kikan kura a batu brule mutile duk wanda ya kashe ya toya lalatawa ko sarewa ko kuma zozarsa ta yadda zai halaka shi guda ko itatuwa da yawa to ya san cewa wannan laifi ne za a yanke masa hukuncin kaso na watanni uku zuwa shekara guda da tara jikka goma zuwa jikka ɗari ko ɗaya daga cikin waɗannan hukunci. Maganar gaskiya o ice ba taka bace bisa bukata ko baƙin ciki kun san da iccen wani ne na makwabcinku ko na wani ko da hakan kun san ba naku ba ne idan har kuka sare kuka lalata iccen ta yadda ba zai sake girma ba za a iya hukunta ku na kason watanni uku da kuma biyan tara ta jikka goma. goma domin kundi bai yarda ba da a kawar da wani abin da ba naka ba kenan idan ka san ta hanyar lalata iccen ba zai sake girma ba to ku kiyaye yin shi. Wa yake iya kai kara? Mai iccen na iya kai kara kuma ya nemi biyan diya yana iya tambaya bisa abin da aka masa ganin iccen mangoransa ba zai sake ba da 'ya'ya ba ba zai sake girma ba yana iya tambayar jaka ɗari ɗari ko jikka ɗari biyu ko jikka ɗari uku kuma alkali zai amince masa da kuɗin kisan laifi da kuma dole sai kun zuba idan kuma cikin baƙin ciki kuka kashe itatuwa kawai domin kawo illa ga muhalli duk wani mutum na iya kai karar ku domin idan aikin ya kasance domin kashe iccen wannan laifi ne idan kuka sare reshen guda ana iya fahimta amma lalata iccen laifi ne a Nijar. a gurin wa ake iya kai kara. 'Yan sanda, gendarmerie jami'an gandun daji da na ruwa da ke iya bin diddigi alkalin ƙasa da makarabansa kenan iccen wani kamar dan wani ne ku nisance shi. duka duka abin da ya sauka kenan masu sauraro hukumar fondation irondel da kuma ma'aikatan studio kalangu baki daya suna muku barka da sallah a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu mu huta lafiya.